kamar allunan da ake sawa ne a makabarta hajiya fatima mai dan wake ta mutu rana kaza ga watan kaza a gwammaja sai a manna asali kiristoci suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura sayyidina ali yace ka shiga duk kabarin da ka makabartar da kaga wannan ka cire mana ka tara su ka zubar sannan duk kabarin da kaga yayi tudu tim ka baje shi ka dawo da shi kar ya wuce dani daya wannan umarnin annabi ne shi yasa sayyidina ali ya je wannan aikin hizba ne za su yi wannan amma ka je ka tunguje kabarin uban wasu rigima za ku yi ta yi ba za su yadda ba amma in hukuma za ta yi to kowa zai bi ka je kasashen da ake kula da wannan za ka ga ana yi yanzu ka je Saudi Arabia ka je kaza ba za ka ga wannan siriri ta ka je ma ka yi mana ba za a yi ba kowaye kai ka mutu a can dole a hakura a bakka cikin rububi kuma yanzu dan ka san Alhaji wani tankwa mai bargo ya mutu ranar kaza ga watan kaza sai me zaka dawo da shi ne ƙololuwa dai Allah ya ji kansa ko da sayin bar ko ba sayin bar ka kace Allah